jama'a sashen hausar muryar amurka ke magana kan mitoci 25 da kuma 60 haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta ifim a jamhuriyar nijar ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a da ifim nomad da kuma dalol ifim ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Litinin 25 ga watan Afrilu. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran. Kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta fara yin nazari kan wasu rahotannin zargin aikata manyan laifuka a kasar Burundi. hukumar lafiya ta duniya da who ta ce nan da shekaru hudu masu zuwa wasu kasashen afirka za su kawar da cutar zazzabin cizon sauro ko kuma malaria yankurin hana mashakin mai kudin nan donald trump samun tikiti a yakin neman zaben shugabancin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar republican ya ɗauki wani sabon salo To kanun labaran kenan za ku ji cewa sojojin kamaru sun damƙe wasu daga cikin 'yan boko haram da yaƙi ya koro daga Najeriya. sun gudu daga wani hare-haren da an sai ni kasar Najeriya suka kai a cikin Najeriya kamar dai masu gudun yaki shine gwamnati kama su yanzu haka nan suna na tsare. To yau kuma take ranar jaddada yaki da cutar zazzabin cizon sauro. Ai kokari a daina barin abubuwan da ruwa zai taru a ciki. Sannan jihar oyo ta kudancin najeriya ta hana bara to amma mabarata sun ce idan bara bata dace ba shi ma hana baran kansa bai dace ba shi ma ai ai gona annabi ce muke ciki imana amma kuma a gare shi ya dace sannan kamar kowace ranar litinin yusuf harande na tafi da shirin ilimi garkuwar dan adam sannan akwai mu da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum a yau litinin shugaban amurka barack obama ya ce ya ba da umarnin tura karin dakaru 250 na musamman zuwa kasar sham ko kuma syria domin kara tallafa wa dakarun da ke samun nasara akan kungiyar is obama ya bayyana hakan ne yayin wata ziyara da yake a birnin hannover na kasar jamus so given the success i've approved the deployment of up to 250 additional u.s. personnel in Syria including special forces to keep up this Ganin yadda al'amura ke faruwa na bada umarnin ƙara tura dakarun Amurka 250 zuwa Syria ciki har da dakaru na musamman amma ba za su rika jagorantar yakin ba sai dai za su rika ba da horo ga dakarun ƙasar ta Syria domin fatattakar mayakan ISIL. sai dai yayin da yake wannan jawabi obama bai gaza wajen yin kira ga kawayen amurka da ke turai ba na ganin cewa su ma sun ba da tasu gudunmawar so i've come here today to the heart of europe to say that the united states and the entire world needs a strong and prosperous and Na zo na tsakiyar nahiyar Turai domin na gaya muku cewa Amurka da sauran kasashen duniya na bukatar nahiyar Turai mai karfin gaske da haɗin kai wacce kuma ake da kwararren ginshikan demokuraɗiyya. Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ta fara yin nazari kan wasu rahotannin zargin aikata laifukan kisa da azabtarwa da faɗi sanadiyar rikicin siyasar ƙasar Burundi. wata sanarwar da babbar mai shigar da kara a kotun ta icc fatu bansuda ta fitar ta nuna cewa dukkanin waɗannan laifukan sun shiga hurumin laifukan da kotun za ta iya bincika Fensuda ta ce saboda haka ta yanke shawarar ƙaddamar da nazarin farko kan kasar ta Burundi. Irin wannan nazari dai baya nufin an ƙaddamar da bincike ba ne, sai dai sharar fage ce ta yin dubi ko ya cancanta kotun ta fara binciken yanzu haka kotun ta icc ta ce za ta tunkari gwamnatin kasar ta burundi domin tattaunawa kan wannan lamarin ya zuwa yanzu dai babu wani martanin da gwamnatin ta burundi ta mayar dangane da matsayar da kotun ta icc ta dauka a watan afrilun bara ne kasar ta burundi ta tsunduma cikin rikicin siyasa bayan da shugaba Pierre Nkurunziza ya bayyana shirinsa na sake tsayawa takara a zaben shugabancin kasar wanda tuni ya lashe. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce nan da shekaru hudu masu zuwa wasu kasashen Afirka za su kawar da cutar zazzabin cizon sauro ko kuma malaria. Hukumar ta bayyana hakan ne a wani rahoto da ta fitar a yau Litinin yayin da ake bikin ranar yin dubi kan cutar a duk faɗin duniya. wani shiri da aka tsara domin yaƙi da cutar a tsakanin shekarun 2016 zuwa 2030 wanda hukumar ta who ta amince da shi ya nuni da cewa kalla ƙasashe goma ake sa ran za su kawar da cutar a duk faɗin duniya nan da shekara ta 2020 sai dai hukumar ta who ta yi kiyasin ƙasashe 20 ne ake sa ran wato 21 ne ake sa ran za su kawar da cutar wacce sauro ke haddasawa ciki hadda wasu ƙasashen afirka su shida. tun daga shekarar 2000 dai aka wato asarar rayukan da ake yi sanadiyar zazzabin cizon sauro ta ragu da kashi 60 cikin 100 a duk faɗin duniya kasashen da ake sa ran za su kawo ƙarshen cutar a afirka nan da shekara ta 2020 sun hada da algeria botswana cape verde comoros afirka ta kudu da kuma swaziland to karfa a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc amurka ta yanke shawarar amincewa da wani matsayi na bayan fage a yunkurin sasanta rikicin sudan ta kudu da aka yi tsakanin gwamnatin ƙasar da 'yan tawaye bayan cikas da aka samu wajen kafa gwamnatin haɗaka a tsakanin ɓangarorin biyu a ranar asabar gwamnatin sudan ta kudu ta ki amincewa wani jirgi ɗauke da shugaban 'yan tawaye rit ya sauka a juba babban birnin ƙasar bayan da macer ya buƙaci shiga birnin da yawan dakarun da makaman da ba sa cikin matsayar da aka cimma a baya a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kebi kebi ya kara da cewa lokaci ya yi da ɓangarorin biyu za su kawar da duk wata matsala da za ta hana kafa gwamnatin haɗakar ta yadda shugaban 'yan tawayen ritmachar zai shiga birnin na juba ya kara da cewa har sai bangarorin biyu sun nuna shirin su na sasantawa kafin gwamnatin amurka ta taimaka wa sudan ta kudu din wajen magance matsalolin tsaro da na tattalin arziki a ƙarshe yunkurin hana mashakin mai kudin na donald trump samun tikiti a yakin neman zaben shugabancin amurka a jam'iyyar republican ya ɗauki wani sabon salo yayin da abokan hamayyarsa suka fito ɓaro-ɓaro suna bayyana matakan da za su ɗauka a jihohi uku domin ganin ya rasa tikitin tun dai bayan da ya lashe zaben fidda gwani a watan fabrairu da aka yi a new hampshire trump yake jagorantar sauran 'yan takara a yawan wakilai sai dai duk da waɗannan nasarori sanata ted cruz na texas da gwamnan ohio john kasich ba su janye ba inda suke ci gaba da jaddada cewa muddin jam'iyyar republican ta tsayar da trump lallai hillary clinton za ta doke shi cikin ruwan sanyi a wani mataki da suka ɗauka gangamin yakin neman zaben kasich da na cruz sun amince cewa kasich zai janye a zaben fidda gwani na ranar uku ga watan mayu da za a yi a jihar indiana domin kurz ya samu karin wakilai ita dai jihar ta indiana tana da yawan wakilai ne guda hamsin da bakwai To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Haka, bari mu fara yada zango daga kasar Kamaru inda sojojin kasar suka fara ganowa tare da damƙe wasu daga cikin 'yan Boko Haram da wutar bindigar sojojin Najeriya ta fafare su. Awal Garba gare ka. Ofishin ministan tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru da ke babban birnin ƙasar Yawunde ya fitar da wani sanarwa cikin yammacin jiya 24 ga watan Afrilu 2016 cewar dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru sun samu nasarar cafke waɗansu 'yan ta'addan Boko Haram su hudu bayan sun yi shigan bultu a ƙauyen Minewawo a yayin da suke ƙoƙarin kutsawa sansanin gudun hijira na wannan ƙauyen. Wani sansanin 'yan gudun hijiran dai yana ɗauke da 'yan gudun hijira sama da dubu kuma ga dukkan bincike waɗanda waɗannan 'yan ƙungiyar boko haram da yi sun sulalo ne daga ƙasar tarayyar najeriya a yayin da dakarun tsaron ƙasar suke kai mugayen hare-hare nan da can domin kawo waɗansu munanan farmaki a wannan sansani na 'yan gudun hijira wanda yake garin miniwawo na tambayi alhaji zakari dan asalin garin marwa ne kuma yana daga cikin 'yan ƙungiyar da suke sanya idanu akan yakin da ƙasar ta jamhuriyar kamaru take yi da ƙungiyar boko haram ga abin da ya ce mini da ake da cewa ainihin dama mutum ɗaya ya ake nema ainihi to shi na gano mutum hudu cewa yan kuku haram ne sun gudu daga cikin wato wani yakin da wato wani hare-haren da an sai ni kasar najeriya suka kai a can najeriya su gudu kenan su wurin kasar kamaru a nan yana wa ta wato kamar dai wato masu gudun yaki shine gwamnati kama su yanzu haka nan suna na tsere ana kan bincike kai ana ainihin kundo yi musu tambaya saboda su ba da karin bayani game da yadda suke yi wa mutanen boko haram ko da makon da ya gabata ma sai da maharan boko haram sai da suka yi sanadiyar mutuwan dakarun kasar jamhuriyar kamaru guda biyar a yayin da suka yi musu wani kwantan bauna a jihar arewa mai nisa bugu da ƙari kuma yan asalin jihar arewacin kasar ta jamhuriyar kamaru ne su guna da wani gidauniya na tallafa tallafawa gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru da yaƙi take yi da boko haram a birnin marwa bisa ga jagorancin mai martaba Lami Garwa kuma karamin minista a bangaren kiwon lafiya na kasar ta jamhuriyar Kamaru Alim Hayatu cikin jawabinsa da yake manema labarai ya ce mu duka sarakunan gargajiyar arewacin kasar ta jamhuriyar Kamaru da talakawan mu muna goyon bayan shugaba biya wajen yaƙi da yake yi da maharan Boko Haram. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. To a gaida Muhammad Awal Garba, kamar yadda kuka ji tun farko yau take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don jaddada yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro ko malaria. Don haka na tuntuɓi wani ƙwararre a wannan ɓangaren wato Profesa Balaraba Sani Garku na Jami'ar Sa'amadu Bello ta Zaria a jihar Kaduna, Najeriya, wanda ya ce. ita wannan rana ce mai mahimmanci kwarai da gaske saboda ana zaburar da mutane saboda su ɗauki matakan kariya da kuma watakila kiyaye shi wannan ciwon zazzabin cizon sauro wanda ciwo ne da yake sanadiyyar mutuwan ƙananan yara har ma da manya a sassan duniya daban-daban kamar a shekarar da ta wuce shekara ta dubu da sha biyar an samu cases wato matsaloli na zazzabin cizon sauro miliyan ɗari biyu da goma sha hudu kuma mutum dubu ɗari hudu da talatin da takwas ne suka rasa rayukansu hmm. a dalilin wannan zazzabi na malaria Najeriya. To wannan abu ne wato gagarumi wanda ina ganin watakila gwamnatoci ya kamata su tashi a yi. Yawwa Profesa tun da kayan maganar rawar da gwamnatoci za su taka watakila shi kuma majin Hausa zai so ya san irin rawar da shi kuma zai taka wajen yakar wannan cutar. So abinda mutane za su yi kokari su yi shine duk inda wani ruwa yake taruwa hmm. a yi kokari a daina barin abubuwan da ruwa zai taru a ciki kamar misali tayoyi haka na mota yan kofi haka kwankwalaci da sauransu saboda idan aka ce akwai ruwa a tare a guri ɗaya to shi sauro mm. sai hayayyafa a gurin ya zama na cewa an samu zazzabin cizon sauron nan to ina ganin mutane an saka haka insha Allah aka tsaftace gurare aka cire ciyayi aka cire watakila yan abubuwan da suke kare ruwa za a samu raguwa na wannan zazzabin cizon sauro insha Allah To, professor idan aka lura cewa mutum ya kamu da wannan cutar wani mataki za a ɗauka na taimakamar kafin a kai shi asibiti? Idan yaro yana zazzabi da su amai da watakila jiki ya yi zafi, ya kamata su iyaye mata misali a kokari a samu ruwan sanyi a yaro wanka ko a dan mishi fifita haka da mafici ko a jika tawul ana dandanna mishi a jiki jikin ya samu ya sanyi saboda zafin jikin shine yake illa a yara a idan ko bane sai a samu ko magani misali paracetamol abin da zai saukar da zafin jiki a aje a samu likita wanda zai bincika wata wataƙila a bada magani sai a samu sauƙi insha Allah. To Profesa ɗazu ka fara bayanin rawar da kake ganin ya kamata a ce gwamnatoci sun taka sai na katse ka ko za ka ci gaba da bayani. Eh to su gwamnatoci wato ya kamata su ne dole wayar da kan mutane akan tsaftace muhalli a daina barin ruwa ya taru na ɗaya kenan na biyu ya zamana cewa su eh, gwamnati su samar da watakila waɗannan abubuwan da ake gwaje-gwaje a gane malaria tunda abu ne wanda cikin minti ɗaya za a iya gwada wa mutane a ce ga malaria sannan kuma hakkin gwamnati ne zama maganin da aka tabbatar cewa yana aiki kawo shi watakila a saukar da farashin farashinsa kowa iya sayan sa in watakila bukatar yin hakan ta samu ƙungiyar da suke rajin yaƙar cutar malaria ne abin da zan ja su shine ya zama na cewa ana yi tsakani da Allah ne ba wai ana yi saboda a samu wani fa'ida ba ba wai a ce za a yi watakila cika aljihu a yi gaba ba to idan aka samu wannan insha Allah za a shawo kan waɗannan matsaloli sanga da likitoci masu kulawa da lahiyar mu masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimaka kam kuma a gaida profesa Sani Garko na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria da ya fashin baki game da cutar malaria to bari mu kaɗa jihar Oyo ta kudancin najeriya inda gwamnatin jihar ta yi shelar shirin fara aiwatar da dokar hana barace-barace kan tituna abinda bai yi ma mabarata daɗi ba hassan umar tambawar gari Gwamnatin jihar Oyo za ta hana bara akan tituna tare da kakkama almajirai tana gabatar da su a gaban shari'a. Sakataren gwamnatin jihar Oyo Alhaji Sama'ila Ali wanda ya wakilci gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi ya furta hakan a wajen taron kungiyoyin musulmin kudu maso yammacin Najeriya da aka yi a birnin Ibadan don tattaunawa a game da harkokin addinin musulunci. Gwamna Abiola Ajimobi ya ce irin dokokin kwamitin da aka kafa a jihar Legas za a kafa a nan jihar Oyo inda za a haɗa hannu da wasu muhimman ƙungiyoyi don a hana bara tare da kakkama almajirai a gabatar da su a gaban alƙalai. Ajimobi ya ce bara yana gurɓata muhalli sannan wasu na fakewa da bara suna aikata laifuffuka shi ba. To ko menene almajirai da wasu jama'a za su ce a game da wannan mataki? Gaskiya bai dace ba. To saboda mi? Saboda akwai wasu sun dogara gare shi kuma gare shi za su ci su sha wani kuma yana da lalurar da zai je haɗa gida ya samu ya zauna da iyalin shi ya samu sana'ar da ya kama don ya daina wannan abun ba ha ganin cewa akwai jihohi da yawa suka hana bara kuma almajirai suna ayyuka da dama eh to gaskiya akwai su amma yanzu ga in za su yi gaskiya su a ce sun ƙara tsagaita wannan abun don sabida su ma waɗanda suke ciki su samu su bari to idan gwamnatin jihar oyo ta ce za ta taimaka ma almajirai da wasu kuɗi a wata ko kuma za ta kai ku wani wuri fa ta tsugunar da ku domin ta kula da ku za ku yarda za mu iya mu yarda a yanda yake so ya dace shi amma a mu ne kuma dai mu bamu dace ba bai dace a wurin ku ba saboda mi? saboda abinci ne muke nema kuna ganin idan kuka tsaya a ƙasar ku an muka yi zamne Mm. malama zai ba mu yau ba eh? eh, zai ba mu to bai dace ba shi ma ai ai gona annabi ce muke ciki imana eh amma kuma a gare shi ya dace abin da nake ga maka amma a mu ai bai dace ba in ya ce a bari dole a bari ko a kasan mu ne barantana ba ta mu bace ba za wace muke to idan wani an hana bara anan wani mataki za ku doka oh sai mu koma kasan mu kawai mu yi ta shan wahala ba ku da abin a can ne yo ko muna da akwai dai malam inda ake samu ai shi ake zaburawa ko sunana kasimu balogun bai daidai ba saboda ya kamata gwamnati ko a samu masu aiki ko kuma a samu masu wuri inda za su zauna ci gaba da neman baransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida na tambuwal yanzu kuma bari mu koma gefe guda Yusuf Harande ya gabatar mana da shiri na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗam to shi mara. Jama'a masu wararen shirye-shiryenmu, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan la'asariyar. Muna fatar kun wuni lafiya. Allah ya sa haka amin. Masu sauraro shirin namu na yau ya ƙara zurfafa bincike ne a kan buƙatar da ake da na kyautata dangantaka tsakanin iyaye da malamai, musamman a matakin firamari da sakandare. A wani bincike da wasu shahararrun masana fannin girma da halayyen yara da ake kira Child Behavioral Development a Turance suka gudanar, wanda ke nuni da cewar gudunmawar iyaye da malamai a lokacin da yara ke girma na da matuƙar mahimmanci ga irin fahimtar karatunsu tun daga matakin firamare sun jaddada buƙatar da ake da ta iyaye da malamai su samar da hanyar tuntuɓar juna dangane da abubuwa da suka shafi 'ya'yansu ko a makaranta ko a gida. Sakamakon binciken nasu ya bayyanar da cewar a duk lokacin da iyaye da malamai suka samar da dangantaka mai nagarta za ta haifar da ɗa mai ido idan yaran sun girma. Don duba mahimmancin da hakan yake da wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari, ya haɗa muna wannan rahoton. Ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗam My name is Umu Salma Salisu. I am in primary five. The book English for Beginners has been designed and written primarily. Ummu Salama Salisu kenan ɗaliba 'yar aji biyar a guda daga cikin makarantun firamare a nan jihar Kano. Abu ne sananne cewa iyaye na da muhimmiyar rawar takawa wajen ba da ilimi mai nagarta ga 'ya'yansu. Daya daga cikin hanyoyin da uba zai taka rawar ilmantar da ɗansa kuwa ita ce kulla alaƙa mai kyau da malaman makaranta malam muktar iliyasu shine shugaban makarantar firamare ta unguwar gano a yankin karamar hukumar taraunin jihar kano a matsayinka na uba ka zo ka kawo ɗanka tun ina shekara bakwai makaranta ya kamata tun da har ka zo ka kawo shi aka ɗauke shi to ba fa komawa baya za ka yi ba so da yawa muna samun matsala wallahi malam in wani uban ya kawo yaransa makaranta aka aji aka ɗauki shi a tsawon shekara bakwan nan sai shekara biyu bai leko makaranta ba kullum muna ga iyaye idan ka zo da ɗanka aka ɗauki shi makaranta cikin wata uku da ɗauka kamata ka leƙo makaranta kai a matsayinsa na uba ya ganka a filin makarantar nan ka zo open headmaster headmaster salamu alaikum sunana malam wane yau wata uku ko wata ɗaya da kawo ɗana makarantar nan an ɗauki shi ina aji ɗaya don haka na zo ne na ga irin ci gaban da ake samu na ga kuma ajin da ike domin na riƙe gurin ko da baka nan na iya zuwa in ga yaran nan hidimarsa a guje da murnarsa za ka budu ya ce zo mu je ajin kuma akwai wata hikima wallahi malam ina mai tabbatar maka idan yaron nan aka ce ya ga ubansa a makarantar nan wallahi har wani digi zaka ga ne sai ka ji ya ce baba na can kaga na can yaro sai ka ga yara suna ta kallon uban he iji daɗi a rannan shi ka ga a makaranta ajin ba mai karsahi kamar sa amma mu iyaye he mu je mu zauna kuɗin ya kuke ji kuma a aini ɓacin ran da nake in na ga au in na gaban ga iyaye a makaranta sun zo ba ni dai a matsayina shugaban makaranta wallahi ba na jin daɗi amma a yayin da na ga mutum ya to tunka tunka isan laman nan ya ce uba ne ya zo iga ɗansa wallahi baka ga inda nake saurin dawo littafin visitors book in ce na gode na gode malam awai na kake wace unguwa kake wani ajin ɗanka yake ka ji ya faɗa in ce yin fita in ce to zo mu je ajin wani wani zo kaga babanka ya zo babanka ya zo ka ga ya taso a guje ya zo ya tsaya ina rawar jiki wallahi yaron duk sai kaga yan ajin suna ta kallo in yaro baban su bai zo ba sai kaga yayi salo sai kaga ce yaron baba na ne izo wallahi baba na ne izo ga irin kokari na kenan fahimtar ma karatu ai matuka da gaske idan kana son dan ka ma ya rika cin jarrabawa in dai kan a matsayinka na uba kana son dan ka ya rika cin jarrabawa to ina mai tabbatar maka ka rika kai ziyara makarantar da ka kai ɗanka. To ko iyaye na sauke wannan nauyi da ya rataya a wuyansu kuwa? Ni sunana Abdulmajid Rabiu ina da yara a firamare har guda uku akwai mace akwai maza guda biyu kafin su je ina son a tura su akan lokaci kuma an sun je sun dawo na kan bibiyi littattafansu in ga me aka nuna musu kuma na gani sannan in ta kama in sanar da su cewar su sake biya min littafin in ji in na ji mutum ya dan samu akasi in dan tashe shi duk da na zo nake bincikar littattafan na kuma dawo kan jaraba da suka zana ta kwanan nan na ga yaro na ya samu nasara aika macen ta samu nasara to sai na ji daɗi a raina ni sunana ahmed usman tofa amma dai sunan da aka fi kira na da shi shine ahmadu likwado ina da yaro a makarantar primary school da kenan tofa kowanne lokaci idan aka ce ga takarda ta zo malami ne ya ba ɗaliban sai kawo min wallahi dukkan irin uzurin da nake da shi na kan yi kokari in ga na takaita na je na gabatar da wancan haƙƙin da Allah ya dora mu akwai mutumin da za ga iya ciwar idan ka umarce shi abu za ka ga yana da shimma wani kuma ya kasa mai da sakaki bayan da aka iya a wasu sassan mukan iya riska wani labarin zai zo ka ji wani idan ya faɗa maka kare ma ba zai kyauta saboda su farko abu na suke kallo hukumomi dai na wayannan guri kamar su ne ba su yi kokarin yaya za su yi su mutunta wayannan malamai da suke kula da 'ya'yayen wayannan al'umma na wannan karkara ba. Masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari da jagorar shirin Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. A maza da mata don mu zan miƙe. To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin kuku masu saurare. Sakonmu na fari ya fito daga Ibrahim Musa Kirfi jihar Bauchin Najeriya wanda ke cewa muna yabawa gwamnatin tarayya bisa kokarinta na mayar da 'yan gudun hijira da suka rasa gidajensu. Ya kamata kungiyoyi masu zaman kansu da masu hannu da shuni su yi taimako domin mayar da su gidajensu. Ubangiji Allah muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen ƙarancin man fetur da ƙunshin rayuwa a Najeriya da sauran ƙasashe amin. Sako daga Sani mai lange langi da Malam Ango malamin makaranta ya wuri. Assalamu alaikum biyoyi Hausa. Hakika mu 'yan Najeriya mun ji daɗin rahoton da gwamnatin Najeriya ta fidda na cewa farashin abinci zai sauko a najeriya kuma sai mu ce allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu sako daga bala muhammad dambam da prince yawo adamu bulka cewa da ahmadu manaja bauchi sai kuma sakon yusuf muhammad gagarawa karamar hukumar gagarawan jihar jigawan najeriya wanda ke cewa maganar da wani dan majalisar tarayyar najeriya ya yi na cewa wannan satin zancen gyaran kasafin kuɗin najeriya na shekarar 2016 zai kawo ƙarshe mu da al'ummar najeriya addu'ar mu anan ita ce allah ya sa hakan ya tabbata amin Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Yau ce ranar yaƙi da cizon sauro ta duniya. Da haka ina kira ga shugabanninmu na Najeriya da su ƙara himma wajen yaƙi da malaria don kare lafiyar al'ummar su da rayukansu. Sako daga Badamasi Ali Rijiyar Lemo Kano. Sai kuma sakon Alhaji Ali Kiraji Gashuwa wanda ke cewa matakan da gwamnatin tarayyar Najeriya ke shirin ɗauka akan tsagirin Naja Delta mai arzikin man fetur. Babban abin yabawa ne ainin muna fatan gwamnatin tarayya za ta ci gaba da mai da hankali sosai ga masu kawo cikas ga rarraba mai a dukkan mu najeriya ta yadda mai zai wadaci dukkan jama'ar kasa. sai kuma sakon comrade nura bello daraja kasar gusau dan kishin ƙasa wanda ke cewa hakika muna allah wadai da matakin 'yan majalisar tarayya na sauwa kawunan su motoci kira pijo 508 akan kuɗi naira miliyan goma kowace ɗaya abin takaicin shine 'yan majalisar basu la'akari da cewa talakawan ƙasar na fama da matsanancin halin rayuwa ba da ƙarshe sai saƙon isa mai kati gashuwa wanda ke cewa assalamu alaikum biyu hausa ku bani dama na yi kira ga al'ummar jihar taraba masu faɗan ƙabilanci da ku yi wa allah da ma'aiki ku haƙura da karkashe junanku domin kuwa hakan ba inda zai kai ku sai ku baya to kuna fitari ne da sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc kanjamau cuta mai cutarwa cuta mai cutarwa cuta mai cutarwa masu sauraro na albishirin ku ku zo ga sirrin kamawa in bacci kake malam tashi ka saurare ni har in gidawa radio boa na ta kira domin kowa ya zamto wayewa da gangami akan cutar kanjamau a ƙauyuka da dama har nawa gudunmawa muryar amurka ta yi don kanjamau ta zanto kaucewa hutawa ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa sunan shi kan jamau ko to Allah shi kiyaye yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. to a yau litinin shugaban amurka barack obama ya ce ya bada umarnin tura karin dakaru 250 na musamman zuwa kasar sham ko kuma syria domin kara tallafawa dakarun da ke samun nasara akan kungiyar isis obama ya bayyana hakan ne yayin wata ziyara da yake a birnin hanover na kasar jamus sai dai ya wato kira ga kasashen turai da su masu ba da tasu gudunmawar kotu hukunta manyan laifuka ta icc ta fara yin nazari kan wasu rahotannin zargin aikata laifukan kisa da azabtarwa da fyaɗe sanadiyar rikicin siyasar ƙasar burundi wata sanarwa da babbar mai shigar da ƙara a kotun ta icc fatu bensu da tabbatar ta nuna cewa dukkanin waɗanda laifukan wato waɗannan laifuka sun shiga hurumin laifukan da kotun za ta iya bincika hukumar lafiya ta duniya who ta ce nan da shekaru hudu masu zuwa wasu kasashen afirka za su kawar da cutar zazzabin sauro ko kuma maleriya. hukumar ta bayyana hakan ne a wani rahoto da ta fitar a yau litinin yayin da ake bikin ranar yin dubi kan cutar a duk faɗin duniya wani shiri da aka tsara domin yaƙi da cutar a tsakanin shekarun 2016 zuwa 2030 wanda hukumar ta who ta amince da shi ya nuni da cewa akalla kasashe goma ake sa ran za su kawar da cutar a duk faɗin duniya nan da shekara ta 2020 amurka ta yanke shawarar karɓar wani matsayi na bayan fage a yankurin sasanta rikicin sudan ta kudu da ake yi tsakanin gwamnatin kasar da 'yan tawaye bayan cikas da aka samu wajen kafa gwamnatin haɗaka a tsakanin ɓangarorin biyu To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma a dakaci shirin yau da gobe wanda Halima Jimrau da Jamila Fage da tawagar su za su gabatar. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya tani gabatarwa da Julie Lesa Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan Mr. Greg ni na ku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai kuma anjima.